wani ne dai karan farko da zaman majalisar dokokin jihar kaduna ya ɗauki ɗumi biyo bayan ƙudurin bin diddigin bashin da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i ya ciwo jihar kaduna da shugaban kwamitin bibiyar shiga da fitar kuɗi a jihar Kaduna na masar dokokin jihar Kaduna wato Honorable Mugu Yusuf da karamar hukumar ƙaura ya gabatar. Ni a matsayina na chairman na Public Account Committee na gan ba wanda ya fi cancantawa ya mubi wannan motion domin a samu a duba wayan ababen. Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yamer Idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba yamer. Idan individual mutum ne ma da ya ga idan ya isa domin ba wanda ya wuce doka a dawo da shi ya mai da kudane domin a samu jihar mu Kaduna ta samu ci gaba. Honorable Henry Mara shine shugaban kwamitin yaɗa labaru na Masar dokokin jihar Kaduna. kuma ya ce ai wajibi ne dama su yi wannan bincike. An ciwo basuka a madadin jihar Kaduna da dama har bashi da aka cima yana hana mu ayyuka biyan albashi ma da ba don irin gwamna da muke da shi ba da za a samu damuwa ga ayyuka kuma mutane yau ba su iya shiga gidajen su domin hanyoyi da aka fara aka bari an karbo kudaden nan ba iya an yi ayyukan ba yau muna ta biyan ba da ma an gama ayyukan da aka ci zai kagan ko da mai wala da muke sha za mu san eh, ga inda aka sa kuɗi kuma mu duk wa'anda suka ayyukan yan kwangilan wa'anda suka sani kwangilan da duk abin da ya faru duk ah, ba ta mun gama za mu kira ku kuma mu gaya muku ba magana PDP ba ne ko APC magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya sai dai kuma ɗaya daga cikin mago goya bayan tsohon gwamnan jihar Kaduna Hajiya Aisha Galadimar da ta dawo daga hannun jami'an tsaro saboda sukar gwamnatin Malam Obasani. Ta ce lalle akwai sauran dambarwa. To ai magana bashi da shi aka ciwo bashin. In tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma. Bashi shi sa hannu aka ciwo shi aka ci duk abin da ka gama Nasiru a jihar Kaduna da Obasani aka yi shi. tun yana political advisor saboda haka maganar wani magana cewa shi ma ya ciyo bashi daga hawan shi ko wata da basu sun ciyo bashi gwamnonin da ke kasan nan to yanzu gashi za a bincike da irin basukan da aka ce an ciyo ba number one a bincike shi ma sai ya shigo cikin binciken uba inda aka zo za a yi saboda shi ma yana ciki inda magana na binciken inda magana za mu na Allah shi ma uba sai ya shigo bincike saboda shi aka ciyo to ai shi gwamna ne a'a to ko shi gwamna ne dole ai in aka ce maka magana ne na haƙoƙi na mutanen jihar Kaduna inda magana ta Allah ce to shi ma fa yana ciki barista Muhammad Ibrahim Zaria na cikin masu sharhi a kafafen yada labaru kuma jigo ne a cikin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna kamata yi a ce duk abin da za a yi an fai shi tun ran gini tun ran ba kawai da rana tsaka sai da magaruba ma ta sannan za a ce za a fara wani bincike sauransu dole akwai ruwa ne ya tsani kawai a fito a ga mutane gaskiya inda kansu na nan a haɗe ba za a yi wannan abun ba gwamnatin nan fa ci gaba ne daga wancan gwamnatin mafi akasari duk wanda suke cikin wannan gwamnatin suna cikin wancan gwamnatin da su aka ciwo bashin nan da su aka fara kashe kuɗin bashin nan da sauransu ko shi speaker ɗin nan ba da wancan gwamnatin yake ba har shi kanshi gwamnati ya je ba da shaida akan abin da ya sani akan bashi shi kuma me haɗa shi da zuwa wurin gaban tunda shi gwamnati ba su sukan da aka ciwo da yawancin kwangilolin da aka bada da sauran ai kenan kawai kowa ma a kira shi alakar siyasa tsakanin gwamna Obasani da tsohon gwamna Nasiru Ahmed Rufai dai ta kulli ne tun tsohuwar gwamnatin Olusegun Obasanjo kuma ba a taɓa jin tsohon gwamnan da gwamna mai ci ba tun a doguwar tafiyar siyasar da suka yi sai yanzu abin da ya sa wasu ke ganin rigima ce mai sarƙaƙiyar da ka iya cinye kujerun wasu masu mukamai da dama a jihar kaduna isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.